من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na al Islamic Foundation a yau muna ranar biyu ga watan Ramadan shekara 440 da wato uku ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar hudu a uku ko uku ga watan hudu dubu biyu da wato ishirin da biyu muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri da fitintinu ɗan uwa da suke damuwa a matsalar sihiri Allah ya ba su lafiya masu sihirin sace waya Allah ya rubuta niyyarsu yau ya kai ana sata waya da sihiri na samu labarin salo uku na sihiri akwai sihiri na tokin ana da laya mai sihiri wanda za a ɗorawa wanda ake so a yi wasata ba zai ji ba ake ɗauke kayansa akwai sihiri mai makara a jikin nafif ɗin an yi makara karami wanda aka yi sihiri da shi an sa a jikin mashin ɗin karami ne ba za ku gani ba duk wanda ya shiga mashin ɗin idan ana so a sace shi zai zama kamar gawa bai jin abin da ake yi akwai kuma sihiri da ake yi wanda za a zo a samu yaro a aike shi ka je ka ɗebo wayoyi na cikin gidan nan duka ka kawo yaron ya je ɗebo wayan kuna ji kuna gani ba za ku iya ku yi magana ba za a ɗebi wayan duk a kawo har mutane da suke zaune a majalisa za a ɗauko wayan su ba wanda zai yi magana sai an ɗauka an tafi sannan a farka wannan sirce-sirce guda uku duk na da labaransu musamman shi na aikan nan da jimawa ya faru yana faru aka kira ni yau ga abin da ya same mu kawai da aka zo babu waya ina waya babu sai yaro ya ce ai wani ne ya aike ni na je na ɗebo na kai masa to irin wannan sihiri suna nan da kuma sihiri da ake tsakanin mata da miji don a raba ko don a hada ko tsakanin mai gida da dan gida duk wani sihiri da ake yi tsohuwa ko sabuwa Allah ka ruguza shi duk sihirin da aka yi a cikin rijiya makauniya Allah ka ruguza shi duk sihirin da aka yi aka hada da kogon dutse Allah ka ruguza shi duk sihirin da aka hada da cikin teku aka binne a cikin ruwa Allah ka ruguza shi wanda aka taka ko wanda aka ci ko wanda aka sha ko wanda aka sheka Allah ka ruguza shi duk wani sihiri wanda aka sani da wanda ba a sani ba Allah ka rusa shi Allah ya ba mu lafiya sannan kuma akwai wato wani dan uwa da Allah ya saka masa da alkhairi ya taimaka da gas lita 600 ga wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah albarkaci kasuwancinsa kuma Allah ya yawaita mana wato ire-irensa haka ake so a gani ba mai wa'azi shi zai je yana baran mai kuma da za a yi wa'azi da shi ba ana zaune a kawo in ba manta ba na yi bayanin waɗanda suka taimaka wajen ɗaukan ɗawainiyan darasi ko to gashi kuma Allah ya kawo wanda ya ɗauki ɗawainiyan mai to Allah ya yawaita mana irin su Allah albarkaci su. kar Allah nuna musu abin da zai bata musu rai cikin dukiyarsu ko iyalansu walhamdulillah kuma akwai wato taziya da zamu gabatar na rasuwa da aka yi yau yau din nan ko in ce ɗazu-ɗazun nan akwai ‘yan uwa da suka tashi daga nasarawa za su zo da maturu wa'azi aka yi hatsari da malamin da aka ɗauko na mai wa'azin da ɗan agajin duk Allah ya musu rasuwa ciki Allah ya gafarta musu Allah sanya kabarinsu Allah ya baiwa wato iyalansu hakuri da juriya mu kuma Allah kyautata namu ƙarshen za mu tashi a cikin wato ayar da jiya muka karanta a cikin suratul mujadala alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al ard na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم مال الله ما دوكا كين سركي يتي ترى شن بكا ان الرؤيا بمعنى العلم والادراك القلبي انا نفين لورا دا سني نزوچيا شن كاي باوا با anna Allah cewa lallai shi Allah subhana ya ma fi samawati wa ma fil ard yana mai sanin dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai mu lura ayar ta fara magana akan me akan ilimi ayar tana nuna mana gamewan ilimin Allah ga dukkan halittu na farko da na ƙarshe na ɓoye da na bayyane babu abin da zai kasance a sama ko ƙasa face da ilimin Allah shine ya alamu ma fi samawat yana sane da abin da ke faruwa a cikin sammai daga sama ta ɗaya zuwa bakwai har ma sama da ta bakwai ɗin, ba abin da ke buya ga zatin Allah subhanahu wa Ta'ala. Halitta mala'iku ne ya suke wani yanayi suke wace irin ibada suke ko ma wasu alitun da sauransu Allah ya san yanayinsu sannan haka abin da ke cikin ƙasa idan alamin uluwi ba mu sani ba al'alamin sufuri da muke rayuwa ciki muna iya sanin wasu daga ciki to Allah yana sane da abin da ke cikin ƙasa wa ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa karkashin ƙasa da abin da ke ƙasa wanda yake tudun ƙasa kamar mu kenan da sauran halittu wanda yake cikin ƙasa kuma waɗanda ba sa fitowa wajen amma kuma suna rayuwa cikin ƙasan Allah yana sane da su ina ne da ruwa ina ne ba ruwa ya yanayin ruwan yawansa wanne ne za a yi amfani da shi wanne ne ba za a yi amfani da shi ba har a yi tashin kiyama ba abin da ke buya ga Allah halittu na cikin ruwa cikin koguna dabbobi iri-iri ba abin da ke buya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice su daga babu menene zai gagari Allah cikin ilimi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shi ya halice su daga babu ba abin da ke buya gare shi ilimin Allah ba ya da farko ilimin Allah ba ya da ƙarshe kamar siffan zatinsa zatin Allah baya da farko baya da karshe to ilimi ma siffa ce ta zatin Allah ɗan saboda haka ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah yana kusantar da misali don mu gane ma yakunu min najwa salasatin ma yakunu ba zai kasance ba anan kana ta mace ba naki sabace ba ta da bukatar mubtada da khabar ba za ta kasance ba ba za a samu ba min najwa salasatin daga ganawa na mutane uku annajuwa ganawa almunajat tattaunawa a asirce mutane biyu ne ko mutane uku ne abinda yasa aka ce annajuwa an kira ta da wannan kalma aka ce an dauke ta ne daga annaja annajatu ma'ana tsira duk lokacin da magana ta zamanto waɗanda suka santa ba su da yawa wannan magana ta fi kubuta daga makirci ta fi kubuta daga ƙarya ko kuwa shi yasa ake so idan mutum yana so ya aiwatar da wani abu yayi abun a asirce kafin bayyana ta zo ista'inu ala qada'il hawa'iji bil kitmani fa inna kulli dhi ni'matin mahsuda ku nemi taimako cikin biyan bukatun a yin abu a asirce idan ka tashi neman aure kawai da zaran ka zo ka ga wacce kake so ka aura ka zo kana cewa wallahi ina so in yi aure ne ai wallahi na na ganta ai yar wani ce ai ka zo kana faɗa wani ma yana so sai ya zagaya kaga an yi maka da kenan mai yiwa an fi ka iya fasaha mai yiwa an fi ka kyautatawa mai yiwa mai yiwa sai ka ji an doke ka ni ne fa na zo da fari eh kai ka fallaci kanka mai hasada kuma zai ma hasada mai bukulu zai yi bukulun amma ka ɓoye ko irin zuwa zance ko in ce zuwa neman sa rana da ake yi wannan ma da bai kamata mu bayyana shi sosai ba kawai ka zo ka ce aure zan yi rana kaza yaushe kaza a ina a gari kaza a ce anguwa wani gida a ce wacce yake so ya aura shi ita za ka aura kaga ka yi marar abin nan ana so a ɓoye wajen eh, neman biyan bukata saboda haka annaja aka ce da annajuwa an ɗauka ne daga annaja alkalamu idan kana sirran akrabu ila an ya'ani umana min al-mu'amarat idan magana ta zamanto a boye ake yin ta fi amintuwa daga ayi makirce makirce to anan annajwa ganawa ba ta kasancewa min najwa salatati mutane uku su za su tattauna illa huwa rabi'un sai Allah shine na hudu to ya mutane za su gana uku kenan in mutum uku ne za su gana akwai wasu mutane kenan uku suka waru ko kuwa don ba za a ce wurin da ba kowa mutane uku ne wannan suye su ne idan da sun ware kansu ne zai zamanto najuwa amma in suye su ne su a tsakaninsu bai zama najuwa ba amma ga waɗanda ba sa nan zai zama najuwa za mu zo ayar za ta naje kyum za ta zo a gaba za mu ji bayani a kai insha Allah ganawa na mutum uku ba zai kasance ba illa huwa rabi'uhum illa anna Allah huwa rabihu Allah shi ne na hudunsu na hudunsu a me na hudunsu a cikin iliminsa da ikonsa da jinsa da ganinsa ko a ina ake ko su wane ne suke muminai ne munafikai ne kafirai ne ba sa iya zama su tattauna face Allah sai ya kasance yana tare da su a cikin ilminsa ya alamu kar mu manta cikin iliminsa da jinsa da ganinsa da ikonsa wannan dukan halittu in mutum uku ne Allah shi ne na hudunsu wala kamsatin haka kuma in mutum biyar ne ba su taɓa yin tattaunawa ba illa huwa sajisuhum faci Allah shi ne na su. biyar da uku aka kawo ba a kawo biyu ba ko hudu ko shida me yasa wannan adadi ba su kaɗai ake nufi ba an ɗauke su ne domin su zama misali ga sauran adadi in kai kaɗai ne ma Allah shi ne na biyunka in ku miliyan ne Allah shi ne na miliyan da ɗayanku saboda haka ba wani adadi da Allah bai ya tare da su wasu malaman suka ce Allah ya zaɓi adadi mai witiri don shi ɗaya ne kuma yana son witri inna allaha ta'ala witrun yuhibbul witra shi yasa ya dauki salasa da khamsa saboda haka idan kana son kai abu kai amfani da witri yana da albarka witri yana da manufa da yawa abubuwa cikin addini zaka ji uku ne ko bakwai ne a cikin cikin addu'o'i zaka tarar haka ne saboda haka wannan adadi yana da muhimmanci to ganawa ba za ta kasance ba tsakanin mutane uku sai Allah shi ne na hudu ko biyar shi Allah ne na shida wala adina min dalik adina min talata ƙasa da uku Allah shi ne yana tare da su in biyu ne in ɗaya ne wala aksara ko fiye da wato biyar ɗin kenan har zuwa adadin da baka san iya wato lissafinsa ba Allah yana tare da su wala adina min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum fati Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke Allah yana tare da su da me da iliminsa ya alamu ko sai Allah ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukaki zuma yunabihum bima amilu yawm alqiyama qiyama sannan Allah zai ba su labarin abinda suka aikata ran tashin kiyama bayan shine na uku ko shine na hudu ko shine na biyu ko shine na goma ko shi ne na dubu yana sane zai ba da labarin abin da aka aikata ran tashin kiyama ta wace hanya ta hanyoyin da ya faɗa mala'iku sun rubuta ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atida mutum ba zai furta wata kalma ba sai tare da shi akwai mala'iku masu tsaro masu tanadawa wa inna alaikum lahafidin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun lahum aktibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah mala'iku suna kiyayewa ran tashin kiyama Allah zai baku ku labarin abin da kuka aikata ta hanyar mala'iku ta hanyar gabbanku ta hanyar wuri da rana da kuka yi abin akai yawma idin tuhaddisu akhbaraha ba wata rana da ake abu face sai ta ba da labari ma min yawmin jadid illa wa yunadi ya ibn adam ana yawmun jadid wa ala amalika shahida babu garin Allah da zai waye face wannan rana za ta bada shaida ko kuma za ta sanar da kai ya kai dan adam ni fa sabuwar ini rana ce kuma mai bada shaida ne akan aikin ka duk abin da kake yi kana ganin ba kowa a wajen bayan shaidar Allah bayan shaidar mala'iku bayan shaidar gabbanka to wurin da kai abin zai bada shaida ke sa ake so mutum yayi wai ta sajada domin ƙasa ta dinga bada da shaida cewa yana sajada a kai ثم ينبئهم بما يوم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم كما الله ما دوكي ne ga dukkan komai kaga anan Allah nuna me tarayyarsa ga halittu muka ce da me tarayyarsa, da iliminsa da jinsa, da ganinsa, da ikonsa? wannan ga dukkan halittu sannan alawatan ala daɗi dadi akan wannan ilimi da ji da gani da ikonsa sai kuma mu ƙara wato taimakonsa da kiyayewansa wannan gawa ga zaɓaɓɓun bayinsa shi sa malamai suka ce tarayyar Allah ga bayi iri uku ne akwai ma'iyya al'amma gamammiyar ma'iyya kamar wannan ayar ta nuna Allah yana tare da kowaɗanne irin halittu mutanen kirki ne ko ba na kirki ba ba abin da za su yi Allah bai ji ba ko bai gani ba ko bai sani ba ko ba sa karkashin mulkinsa ko ikonsa wannan duka halittu haka ne sannan ma'iya ke babbiya ita ta ma'iya kawasa tarayyar Allah ga masu imani kamar inna Allah ma'al taqaw wal hum muhsinun Allah yana tare da bayi masu taqawa bayi waɗanda suke kyautatawa Allah yana tare da su to wannan tarayya ta Allah ba kamar tarayya ta waɗanda suke masu barna ba tunda yace ma allazina taqaw ya kawo tikfar taqwa ya kebe su mai tsoron Allah yana tare da shi wajen taimako mai tsoron Allah yana Allah yana tare da shi wajen kiyaye shi bayan kuma yana tare da shi a wayancin sifofi da muka ambata sannan aka ce akwai ma'iyya khassa ta biyu ita ta ma'iyyatullahi ma'a anbiya'ihi wa rusuli tarayyar Allah ga annabawa tarayyar Allah ga manzanni kamar yadda annabi Musa alaihi salam lokacin da suka je wato wannan tekun fir'auna ya zo da jama'arsa yayin da suka zo kala ashabu Musa inna lamudrakun suka ce ya Musa mu fa za a diske mu annabi Musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayhadin ubangiji na Allah yana tare da ni Allah zai shirye da ni kaga mai iya na Allah ga annabi Musa ba mai iya kamar na sauran gamammin mu'minai bane wannan mai iya ce ta musamman Allah yana karfafa shi da mu'jiza shi yasa yayin da suka zo Allah madaukake masa wahayi cewa anudrib bi asaqal bahra fanfalaka fa kana kullu firqin qat-tawd al-azim muka ce ka bugi wannan tekun da sandarka yana bugu sai ga dutse wato teku ya zama dutse ka abin nan kamar dutse amma ruwan ne ya zama kamar kankara ta yadda suka samu suka wuce wannan taimako ne daga Allah saboda haka Allah yana tare da bayi cikin iliminsa jinsa ganinsa ikonsa dukkan bayi yana tare da masu imani cikin basu nasara cikin kare su daga abin da suke gudu kuma yana tare da annabawansa da manzanninsa cikin karfafa su da mu'jiza wannan ba kamar yadda wasu suke fassara cewa Allah yana tare da mutane da zatinsa ba abinda yake nuna wato wannan ijma'i ne na duk wani malami wanda zai faɗa a cikin duniyar tafsiri cikin duniyar ilimin hadisi ilimin shari'a duk sun haɗu akan cewa Allah maɗaukaki wato yana tare da halittu ne da iliminsa ba da zatinsa ba zan ɗan tsoro mana waɗanda suka yi hikayar ijma a cikin waɗanda suka yi ijma na ma'iyar Allah a nan illa huwa ma'ahum din nan Allah yana tare da su din nan da iliminsa daga ciki akwai wato imam ibn abdulbar da imam al'auza'i kutaiba bin sa'id ali bin madini dukkansu sun tafi akan cewa ma'iyyatu subhana bi ilmi haka ishaq bin rahawai usman bin sa'id al'ajurri duk sun tafi akan al'ilm ibn battah Ah, ibn abi zaid al-qayrawani a cikin risalarsa shi ya kawo maganar makarara ko wa annahu ta'ala fawqa arshi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi kaga zatinsa yana sama bisa al'arshinsa amma ilimin Allah yana ko ina haka idan muka duba imam abu hanifa imam malik sufyan al-thawri imam shafi'i na'im ibn hammad imam al-bukhari shaykh al-islam ibn ibn al-qayyim al-jawzi al-imam az-zahabi ibn kathir wannan duka sun tabbatar cewa Allah wato ya daidaita bisa al'arshinsa amma iliminsa yana ko'ina idan kana so ka samu ƙarin bayani ka samu littafin isbatu uluwillah wa mubayanatihi li khalqihi wannan littafi idan ka samu zaka tare da wannan bayanai wato gaba daya kuma abinda mutum zai sa Allah ya zama yana tare da shi wato tarayya babbe ba tarayya na ilimi da sauransu ba muna bukatan tarayyan Allah na bamu nasara muna buƙatar tarayyan Allah na bamu kariya to idan Allah kana so ya baka kariya Allah kana so ya baka wato nasara akan abin da kake yi tarayyarsa to kai aiki da faɗin Allah subhana wa laqad akhadha Allahu mithaqa ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم قاشر لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وإن شرطا يقول أبير إذا كاكي أي الله زي كسنتي تاري لكي كتيد صلى لئن أقمتم الصلاة كتيد صلى بسا إلمي da sani da yi don Allah akan lokaci wa ataytumuz zakata ku ba da zakat cikin dukiyar da Allah ya ba ku ku cire zakka kuma ku baiwa waɗanda Allah ya ce ku ba su ba ka cire zakka ka baiwa ka ba ba ka cire zakka ka sai kayan abinci kana rabawa ba a'a abinda ka cire shi zaka bayar abinda ka cire shi zaka bayar wannan ka'ida ce cikin zakka ba a yadda mai cire zakka ya sarrafa zakka zuwa wani abu ba yanzu wani zai cire zakkan kuɗi amma sai je ya sayi a tambaya yana rabawa wa ya sa ka an ce maka kaya ake so kudin ake so ka ba da farin kudin a ba da zakka sannan kuma wa amantun bi rusuli ku imani da manzanni na imani da manzanni gaba ɗayansu idan ka imani da manzo sallallahu alaihi wasallam tafsilan ka imani da su ijmalan ka gama da imani da manzanni to idan ka imani sai me wa'azzartumuhum ku ba ku taimaka musu ku karfafa su idan ka ta ka imani da manzon Allah ba shi kenan ka zauna ba kai abin da kake so ka yi imani da shi eh kana son shi eh to me kai da sunnarsa ka san sunnarsa ka yi aiki da ita ka kira mutane zuwa sunnarsa ka so masu zuwa sunnarsa wannan yana daga cikin son manzon Allah son manzon Allah ba riwa da baki bane son manzon Allah aiki ne idan kana son sa a ga a ga son sa din a jikinka a ga son sa din a matarka a ga son sa din a ƴaƴanka a ga son sa din a kasuwancinka alakarka da makotarka wannan shine son manzon Allah da an ganka an gama son manzon Allah ganinka kaɗai ma yana tunawa mutum son manzon Allah wannan shine son manzon Allah saboda haka taimakawa manzanni wannan yana ciki sannan kuma wa akrastumullah qardan hasana ku baiwa Allah rance kyakkyawar rance ma'ana ku ba da dukiyar ku wajen taimakon addinin Allah taimakon addinin Allah ta kowace hanya musamman yau dukiya cire dukiya a taimakawa addini babban jihadi ne don da yawa ayyuka na addini ana so a yi don ba kuɗi ba za a iya aisu ba ko kuwa da yawa abin da ake so a yi na addini na taimakon addini ba zai yi a yi ba sai da kuɗi saboda haka a ce akwai buƙatar mu tashi mu nemi kuɗi ta hanyar halal a yi himman neman kuɗin kuma a yi himman ciyarwa wajen aikin alkhairi wa qartumullaha fardan hasana duke ta zama halal kuma ka bayar da ita saboda Allah wajen taimakon addinin Allah ɗaukaka addini ka ba da wannan ka ba da wancan ka bayar a nan kada ka ci a a toti da an ce in ba da taimako na a masallaci anguwanmu na bayar da shi na aini na gama baka gama ba wancan somi taɓi ne ka zo nan ma ka bayar in ka je can ma ka bayar a can ma ana ma ka bayar mai yiwuwa har yanzu baka bayar da kyautar da Allah zai yarda da kai ba nan gaba ne Allah zai yarda da kai saboda haka mutum ya bayar da dukiyarsa da daddadar zuciya domin taimakon addinin Allah wallahi ba karamin abu bane kuma ba karamin kyauta bane kai sadakan mabaiwa ce don wani yana da shi amma in ya cire ya bayar sai ya jazzabi don bai iya bayarwa ba ba kai wanda in an bayar ma yana zazzabin ba ba shi zai bayar ba in an cire an baiwa wani ma zai yi zazzabi da yaushe shi zai cire ya bayar saboda haka a tashi a taimaki addinin Allah kaga wa karatumullahi qardan hasana nan ne law kafiranna ankum sayyi'atikum kenan idan muna so Allah ya kasance tare da mu to mu kiyaye wa'annan ka'idojin mu san Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa mu dora masa aikinsa kar mu dora masa abin da ba nashi ba kar mu kira shi da sunan da ba nashi ba anan zamu zauna lafiya sai Allah madaukake ce inna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukake masani ne ga dukan komai نعم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون نعم. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير Allah madaukake ce alam tara shin baka gani ba ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam ila alladhina nuhu anin najwa zuwa ga waɗanda aka hana su ganawa nuhu an hana su anin najwa ga barin ganawa wata ganawa aka hana ganawa ta sabon Allah kamar yadda ruwaya ta zo malam al-Lusi ya kawo cikin tafsirinsa. a ruwayar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wannan ayar ta sauka ne akan wasu daga cikin munafikai da yahudawa suna ganawa suna magana akan manzan Allah da mu'minai za su faɗi wata magana akan manzan Allah su munafikai za su zo su gaida annabi sallallahu alaihi wasallam su ce assalamu alayka ya rasulullah mutuwa akan ka ya manzan Allah sai annabi zai ce wa alaikum shikenan sai su koma su je su zauna su ce to law kana rasulullahi haqqan la'azzabana Allah da manzo ne na Allah gaskiya da Allah ya mana azaba baka gani ba mun zage shi ma bai sani ba kuma Allah ma bai yi mana komai ba kenan shi ba manzo bane suna irin wannan to Allah sai yayi hani irin wannan ganawa ta sabon Allah yace alam tara shin baka gani ba ilal ladina nuhu anin najwa zuwa ga wayannan da aka hana su ga ganawa thumma ya'uduna liman hu an sannan suna komawa zuwa abin nan da aka hana su gare shi na jauna suna munajati suna ganawa tsakaninsu bil itmi da zunubi wal udwani da wuce iyaka wa ma'asiyatir rasuli da saba manzo sallallahu alaihi wasallam anan khitab ga manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya kai manzo in ma za ka yi mamaki to ka yi mamaki wa'annan mutanen wayanda aka hana su tattaunawa tsakaninsu a cikin abin da zai zama halaka gare su amma sun koma suna aikatawa bayan kuma an hana su me yasa suka yi haka li'annahum lam yastajibu li nahyihi subhanahu wa don ba su ansa ba ga hanin da Allah madaukake musu na kada su gana ganawa na sabon Allah wa yatanajawna bil ismi wal udwan kuma suna ganawa ganawan nan bil ismi da sabon Allah wal udwani da wuce iyaka babu wuce iyaka kamar a zo a ce mutum yana zagin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa samu alaika. riwaya ta tabbata daga bukhari da muslim daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wasu mutane daga yahudawa sun shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alayka ya abul qasim mutuwa akanka ya kai baban qasim fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa alaikum kuma akanku ba shi kenan ba fa qala aisha aisha tace wa qultu ni kuma nace وعلي عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم mutuwa a kanku Allah la'ance ku Allah ya muku bishi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya Aisha inna Allah la yuhibbu al-fahisha wal mutafahish Allah bai alfasha da mai neman yi alfasha wajen magana magana da bata dace ba Allah bai ya so yi ta wannan magana da kika bai dace ba sai Aisha ta ce ala tasma'uhum yaquluna sam ya manzo Allah baka ji suna taimaka mutuwa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw sami'ti qawli ke kin ji magana da na faɗa nace wa alaikum ni ma nace akan ku yanzu wannan bai hude ko munafiki zai ce assamu ga annabi shine zai fi tasiri ko annabi yace wa alaikum annabi ne fa yace wa alaikum akan ku kaga na annabi tabba zai same su amma nasu ba zai samu annabi ba domin wallahi ya atimuka minan nas Allah zai ba shi kariya to shine wa'annan mutane abin da suke faɗa kenan shine Allah ke ce wa idza ja'uka kuma idan suka zo maka ka za su gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah da irin gaisuwar da Allah bai gaishe ka da shi ba domin gaisuwar Allah shine amince assalamu alaikum ko wannan ita ce gaisuwa ta musulunci duk lokacin halitta mu Adam alaihi salam da Allah ya busa masarai ya tashi Allah ya ce je ga zaman mala'ikun nan ka je ka yi musu gaisuwa kai musu sallama ka ji irin gaisuwar da za su yi maka wannan ita ce gaisuwar ka da kai da zuri'ar ka rai tashin kiyama adamu ya zo ya musu sallama su kuma suka ansa assalamu alaikum wa alaikum assalam in ana son karin lada sai a kara wa rahmatullah ko wa barakatu Allah madaukake ce wa idza ja'uka kuma idan suka zo maka hayyauka za su gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah da irin gaisuwar da Allah bai gaishe ka da shi ba saboda haka mu kiyaye gaisuwar mu wajen lafazi da za mu furta kar mu canza don tsawon lokaci ko don sabo ko don wasa assalamu alaikum wannan in kayi sannan ka ƙara sauran gaishe-gaishenka ina yi ni ina kwana ya sanyi ya zabi wannan ku ƙara amma barkanku dai ta malam sallama dai a'a wannan me sallama dai to me ina sallaman yaje assalamu alaikum sai ka hada da alaikum din aminci Allah ya tabbata a gare ku ma'anar sallama shine addu'a Allah ya amintar da kai sannan kuma kai ka amintu daga gare ni shi yasa Allah madaukake ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan kaga idan mutum ya yi muku sallama wato ya nemi aminci ne gare ku ni ku amintar da ni ni ma na amintar da ku sannan ina addu'a Allah ya amintar da ku wa idza ja'uka ayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi an anfusihim sannan kuma suna cewa a cikin rayukansu ma'ana tsakaninsu suna magana bayan sun kebe gefe laula yu'adhibuna Allahu bima naqul ina ma da Allah ya yi mana azaba saboda abin da muke gaya wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam in har shi manzo ne da gaske me yasa Allah bai mana azaba ba su suna so da sun yi kuskure Allah ya musu azaba Allah kuma wannan ba sunnar sa bace musamman a cikin wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu al'ummu suna abin da suke yi Allah ya mutu azaba take amma wannan al'umma annabi ya yi addu'a akan Allah ba zai kama mu da azaba ba a lokaci guda ya halakar da mu gaba ɗaya Allah ba zai yi ba amma yakan sa tsakaninmu faɗace-faɗace nan su musguna wayancan nan su musguna nan, wannan yana faruwa har a tashin kiyama Allah madaukake ce hasbuhum jahannama yaslawnaha lalle ta ishe su wuta jahannama ta zama makomarsu ba suna cewa ina ma Allah ya musu azaba ba ana gaggawa karfe yi gaggawa ku hole amma mutuwa tana nan kuna mutuwa kuma da ku da jahannama kun yi aure babu fita ba hutu ai ya ishi mutum yaslawna ta, sujeta ai musu azaba ciki Allah madauki ke fa bi isal masir sir da wannan ace ita ce makoma ya munana Allah ya kiyaye نعم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل A nan kuma Allah maɗaukake yana wato ladabtar da mu ladabi na zamantakewa ana so kullum a zauna lafiya tsakanin mutane kada a yi abin da zai kawo munana zato ko shakkun juna ko zargin juna a zama ana da yadda da juna sai ce ya ayyuhal na na ya kodin da suka yi imani ta na tanajaytum idan za ku yi munajat za ku gana kuna so ku tattauna Falata ta na bil ismi to kada ku yi ganawa da zunubi ma'ana ganawan sabawa Allah kada ku yi mitin na sabon Allah wal ne da wuce iyaka wa ma'asiyatir rasuli da kuma sabawa manzo sallallahu alaihi wasallam idan za ku yi mitin ya zama alkhairi a zo a yi mitin na me a za mu je mu yi tawaye ne a zo a mitin na miye a za mu je mu fasa wani shago ne a zo a mitin na miye za a zai a yi kidnapping ne a je a mitin na miye a za a je a yi fake certificate ne a je a mitin na miye a je a yi fake budget ne a zo a mitin na miye a wannan grant din a zo a kashe shi ta hanyar da ta dace ba wannan duka nabi al ismi wal udwan Allah ya kada ku gana gana wanda zai zama akwai zunubi akwai wuce iyaka akwai saba manzo sallallahu alaihi wasallam saba manzo ta duka hanyoyi ko a ce za a yi group na meeting na samari a zo a dinga sayin jeans fasassun jeans kai hauka ya kai hauka kai musulmi dan musulmi a garin musulmi al'adar ka ta musulunci ka je ka sayi jeans fasashe gwiwan nan cinya na duk a fashe kuma da ka kuma fa a lokacin da muke sa jins din fa wato wanda ya fashe an dan yi caccakan dinki ma na fatima muna jin akwai kunyan kasa ko ba haka bane ya fashe an yi fatima akwai kunya ba a toka gani ba a saya masu hali ba sa saya mu da ban mu da hali muna saya amma muna jin kunya ka shiga cikin jama'a da kaya mai faci amma yau don rashin kunya da rashin addini da rashin mutunci facin ma wai da gangan ake yi da wani gugansu suke abin nan akwai ma abin nan dinsu da suke gogewa su faffasa su faffasa kuma wannan ce ya fi tsada akan lafiyayyen yadda ka sa jins ce hankalin kama ce ne yau ce mai hankali mai kyau zai irin wannan crazy da crazy worse the crazy ma yi eh? eh? sunan wandon ne crazy to kaga wanda ya sa wandon kuma more than crazy game to ka gani wato suna wannan abin bola ne su sun yi amfani da shi ya lalace to sai suka yaƙe mu maimakon su zubar sai kika kawa muna saya bolan su ma muna saya muna sawa Kanye West? Kanye West. Kanye West. Kanye West. A'a, malam kai kasan kayanka. Almuhim dai, kada a gana ganawa na sabon Allah. Ai, duk kungiyoyin suna da abin ganawansu. ƙungiyar barayin waya eh ƙungiyar barayin mashin na fef har ma kai subhanallah Najeriya sai Allah da ya yi ta wato ma aka yi sata barayi in kaje wajensu abu za mu ya bata sai a tambaye ka abin wani iri ne a wani waya aka yi aka shiga gidan a kofa ne aka balla sai babban sai ce a mu yara mu ba sa balle kofa ta katanga suke shiga ka duba wani kuma kaje kaje abu kaza aka sata a'a mu yara mu ba sa sata abu kaza mu abu kaza ake sata kowa da irin abin da yake sata to wannan group group din ba daidai bane ku tuba ga Allah ku daina sata arzikinku yana wajen Allah ba kayan mutane arzikinku ba Allah ya bai wa mutane kai ba kai da Allah ya baka ba sai na mutanen zaka dauka to wannan daukar na mutanen da kai din zai sa Allah kuma ya hana maka nacin kullum sai ka zama alalace barawo amma da zaka tuba sai Allah ya buɗe maka arzikin ka na sama sai ga ka samu to Allah madaukake ce idan kuna ganawa kar ku yi ganawa na sabon Allah a cikin ayar suratul nisa ko la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alkhairi cikin da yawa na ganawa da mutane suke yi sai wanda yake umurtan ayi alkhairi ayi sadaka ayi suru tsakanin mutane a zo ayi kungiya ta taimakekeniya ayi association ko na unguwanni na tsaftace unguwa ko na gyaran unguwa ko na aurawa samari mata ko kaji su ko na aurar da ƴaƴa mata ina ma da mata na angoni za su yi a samu ƙungiyar mata na tallafawa matar da za ta ke so ta yi aure ba ta da ƙarfi a samu ƙungiyar samari duk wani saurayi da ya tashi zai yi aure a tallafa masa a yi abubuwa na alkhairi wannan shi ake so masallatayya a kawo musu butoci a kai randa a kawo fiye wata a samu wato abin buɗe baki a masallatayya ko a majalisu a yi irin wayan na ayyuka na alkhairi wannan shi ake so a dinga mitin na hoɓɓasa a yi ƙungiya na masu noma samari a haɗa kai mai ko aje ana bara ana ihu a ce sai kayi a ce kai ne waye ana ihu don a samu ɗari ɗari biyu a haɗa kai a yi ƙungiya na masu noma samari munan nan muna so mu yi noma amma ba mu da fili mu je mu samu wani ya ba mu fili haya mu je mu samu wani ya ba mu iri wani ya ba mu kuɗin kaza sai mu haɗu mu yi abin da Allah zai sa mana albarka ciki sai ga mun fara asasa abubuwa ba zan kama suna wasu jihohi ba idan ka je yara ƙanana in kaga irin abin da suke na taimakeke ne a tsakaninsu za ka yi mamaki na taɓa faɗa wasu suna irin wannan tokila ɗin nan na a haɗa batir ɗin nan wanda ake ba ruwanka da nefa ko? to to irin wannan wallahi wani anguwa da na shiga yara samari ƙanana masu shekara sha biyar sha bakwai sha shida ga suna azube suna yin wannan aikin mai dogon batara, mai ƙananan batara duk suna yi a ji a sayar naira 200-300 a samu na tefe ne ya bi a kan ka shiga na fef kana zarewa mutum waya kuma yau idan aka zarewa mutum waya an sa shi aiki ba kamar da bane ka je ka sai sim ka sa wanda akwai za a ce maka sai ka kawo id card sai ka kawo menene wani alat shi na banki yana ciki musiba amma sai kaga kuma an dauki waya an ji an sayar akan kudin da bai kai ya kawo ba za ka dauki abu naira dubu hamsin ya je sayar dubu goma ko sha biyu saboda haka a tuba ga Allah a gyara hali wanda yake ne niyan gyara Allah ya taimake shi ya gyara wanda bai da niyan gyara Allah ya mana magani shi to in za a gane a gane cikin bin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce watanajo bil birri wat taqwa ku yi ganawa ta biyayya ku yi ganawa ta tsoron Allah a zo a tattauna ya za mu yi mu gyara generator masallaci ya za mu yi mu gyara wani abu ga shi nan da abubuwan gyara suna da yawa mu kuma adadinmu yana da yawa amma zukatanmu ba zukata ne na neman gyaran ba kowa yana so ya zauna a kawo mishi to ina zai zo abu goma zai zo mu dubu ɗari ne wa za a baiwa wa za a hana amma wannan mai yayi gurgudo wancan mai yayi gurgudo in ka samu ka samu in baka samu ba wanda kake da shi kai amfani da shi Allah ya ce mu gana mu tattauna bilbiri cikin bin Allah wa taqwa da taqwa da jin tsoron Allah subhanahu wa wata'ala Allah madaukake ke cewa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda gare shi ne za a komar da ku zuwa ga Allah ne za a tare ku ran tashin kiyama anan akwai tsawatarwa akwai tsoratarwa akwai tunatarwa duk abin da kake yi kai kamar yadda kana da farko kana da ƙarshe ka sani ba ka zo duniya ka sani ba za ka bar duniya ka shirya ka shirya ba za ka tafi ba za a saka maka da aikin wani ba aikin babanka nashi ne naka naka ne aikin ɗanka nashi ne naka naka ne Wani laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa awfa babu ga mutum sai abin da ya aikata abin da ya aikata da sannu zai gani mika mun kofin nan ka mika ya shiga cikin rekod Ka kai atishawa yace yarhamukallah ya shiga rekod shi assalamu alaikum ka mika hannu ya shiga rekod ɗinka ka zare masa ido ya shiga rekod ɗinka ta yi wa mijinta tsaki ya shiga rekod ɗinta kana da azumi ka buya ka kurbi ruwa ya shiga rekod ɗinka ba ka da alsa kace kana da alfa. ya shiga rekod ɗinka wanda laisa lil insani illa ma sa'a abinda kai shi zaka gani saboda haka yau in kai mai kyau don kanka in kai mara kyau don kanka in ka yi wanka don wa kai in ka zara da datti don wa kai don kanka ga abinci kana da yunwa kace ba zan ci ba wa ya cutu in ka ci ka koshi wa ya ji daɗin haka duniya da lahira yadda kana da yunwa ka ji ka koshi ka ji daɗin ba wani ne zai ci ka koshi ba haka aljanna sai ka aiki za ka shiga ba wani zai shiga maka ba wuta ma in ka ka shiga kai ne kai kai kanka shi ne ake cewa la yadkhulu ahadun an-nara illa huwa ya'lamu annan nara aula bihi min aljanna ba wanda zai shiga wuta face ya tantance ya sakanka cewa kansa cewa wuta ce tafi dacewa da shi akan aljanna da za a bude aljanna za a bude wuta a ce ka je ka shiga in za ka yi wa kanka adalci wutan za ka je sai haka ne tukun mala'iku za su kai ka amma ba haka za ka je wa mala'iku ne za su kai ka wa rasulul mujrimina ila jahannama zurqa يوم نحشر المسكين إلى الرحمن وابدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نعم ونحشر المجرمين يومئذ يزدر قائما فهكذا wato linzamai ne za a sa sarkoki ne mala'iku suna jan haka za ka yi shi wuta Allah ya kiyaye Allah ce wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun innama najwa min ash-shaytan ita fa ganawa din na sabon Allah da zunubi da wuce iyaka din daga shedan ne ba wai dukkan ganawa ba akwai ganawa ta bin Allah muna da kwamitin masallaci da muka zauna mitin kafin ramadan ya za mu yi ya za mu gari tafsiri ya za a gyara janareto ina za a samu diesel ya za a yi kaza kaza ya za a yi security na uh, kayan mutane wannan duka mitin ne ai wani wurin kuma za a yi mitin na karatu wani wurin za a yi mitin na taimakon mara lafiya wannan ba dukkan mitin bane mara kyawa a ah, annajiwa din nan bil ismi wa ma'siyatir rasuli su ake magana domin aka ce ayoyin nan sun sauka ne akan munafikai da yahudawa da suke ganawa akan manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai su faɗi abin da bai dace ba kansu a kai aya take magana Allah ce ganawa din nan sabon Allah daga shedan ne to me yasa shedan yake ingiza mutane irin wannan su yi wannan mitin Allah ce liyahzuna alladhina amanu don ya bakanta masu imani rai to duk mitin din da za ku yi in zan su zai ɓaci to kar ku yi in za ku gana in akwai shakku ku yi bayani a da Allah muna so mu yi gana akan wata kadiya ku yi hakuri su a sunatu su samu amincewa amma ba ku je ku gana ba kuna mitin misali kun kebe gefe kuna ganawa sai can ɗayan ku ya kalli wasu ya yi dariya ko wannan ya kalli wannan sai ya yi magana ko kuma yana haka kaga za su ɗauka a kansu kuke magana to ba a son haka ana so kowa zuciyarsa ta zama lafiya ga dan uwansa in ka ganni karka ji wani abu daga jikinka ni in na ganka karka ji wani abu daga raina li yahzun alladhina amanu don ya bakantawa masu imani lai shi yasa yake yi li yahzun alladhina amanu anan li yahzun alladhina amanu alladhina amanu fa'il ne li yahzun amma an kace li yahzun alladhina amanu kamar kira'an nafi' li yuhdina alladhina amanu alladhina amanu maf'ul li ana wato dan ya bakantawa masu imani ne amma kace li yuhdina alladhina amanu don masu imanin su yi bakin ciki kaga sunan za su yi bakin cikin amma najiwadin ne sun yi don me don ya bakanta masu imani ne amma Allah ya ce walaysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah babu wani abin da zai cutar da su cikin gana wanda suke yi da shedan da yake ingiza su ba zai iya cutar da su da komai ba in ka ga abu ya same su dalilin mitin din sai abin da Allah ya ga dama a ji a mitin za a kashe ka a za a mitin za a yi maka makirci duk su yi kabar su da Allah ba abin da zai same ka ba a mitin akan annabi Musa ba fir'auna ne ba da kabinet dinsa suka yi mitin kuma a kan kashe Musa me zai faru ba ba bane ya fito da labarin ya gudu ya zo ya tsaya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk in inni laka minan an-nasihin yau fa executive sun yi meeting za a kace ka ka gudu ba inda ya sani bai taba fita a garin ba ba fa kharaja minha khaifan yataraqqab kala rabbi na najini min al-qawmi abin da ya faɗa kenan kuma Allah ya tsere da shi saboda haka walaysa bi darrihim an illa bi idnillah wani za a yi mitin ɗin sai Allah ya mantar da su wani Allah ya sa musu kasala wani Allah ya ɗora musu bala'i sun yi mitin za su hallaka ka sai ɗin su ya fita ya je ya hatsari ya mutu a ah, kadde wannan mitin ɗin da muka yi ne sai za kafin mu kashe shi wani ya mutu wani kuma ya kwanta rashin lafiya wani kuma ya faɗi hannunsa ya kare kai wannan fa abun ba kyau gara ba a je ba kaga Allah ya kare ka sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba Allah yake to wannan jefa tsoro da Allah ya sayi a cikin zukatan makiya bai kare ba har yau kai dai ka dogara da Allah kai ikhlasi kai abin da zaka iya ka bar wa Allah sauran ba wanda zai iya kare kansa ko akwai amma Allah shi ne mai kare bayansa walaysa bidarrihim shay'an illa bi idnillah sai Allah ya kira mu zuwa da gargare ce ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun to masu imani fa su dogara da Allah shi kadai Allah ya samu na ci ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu في majalisi فافصحوا يفصح lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير gami da ganawa da mutane suke yi na tattaunawa hadisi ya tabbata daga ruwar imam muslim daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza kuntum salata fada yatanaja thnani duna thalith wato idan ku mutane uku ne kada mutane biyu su yi ganawa ba tare da shi na ukun ba illa bi izini sai da izinin sa na fata an gane ku uku kuna zaune sai ɗin yace da Allah wane zo ina so in ganka kun tashi to ku nemi izini a wajen ɗayan da Allah kai hakuri ina so in gana da wani ne ta ba komai ku je ku gana sai ku je ku gana amma kuna zaune kawai sai ka taba shi ko kai masa magana da ido kawai sai ga kun tsaya a gefe kuna ku ku ku ah, wannan me suke gana ko akai na ne ko na yi musu wani laifi ne ko wani shiri za su kulla min kaga ba zai samu natsuwa da ku ba bayan kun gama kuma ku tafa hannu ku yi dariya ku zo ku zauna ba zai ji daɗi ba to shi yasa addini yake yana koyar da mu yayin da za mu gana mu nemi izini a wajen mutumin amma idan mutane suna da yawa ku hudu ne misali ku biyu za ku gana ba sai ku nemi izini a wajen biyun ba ba a so dai a bar mutum ɗaya da wani tunani daban sannan kuma yakan yi wani lokacin babu zargi misali kun amintu kun shaku ta yadda ba za ku yi shakkun wani zai faɗi wani abu ba amma tare da haka don ladabi da aiki da sunna in kana so ka gana da wani ka ce da Allah ina so in gana da wani amma idan kuna zaune ne ku biyu sai wani ya zo daga nesa bai san wanda kuke zaune da shi ba kai ya sani ya kira ka wannan ba sai ka nemi izini ba domin ku biyu ne tukun shi wancan din ya zo abin da ake magana in ku uku ne ko kuma ku biyar ne ku tashi ku hudu za ku gana ku bar mutum daya to ya kamata ku nemi izini a wajen shi kafin ku je ku gana Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu wannan mauni ladattarwa ne har yanzu ya ko da suka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce da ku ku buda daga majalisu fafsahu ta ku buda yasahi Allah kulakum Allah zai buda muku idan aka ce ka matsa wani ya zauna to ka matsa wani din ya zauna Allah zai buda maka wa idza qila lakum inshizu idan aka ce da ku ku tashi inshizu annashizu shine arrafum akwai najizu na mar'a ba eh, a wace aya ce a cikin suratun nisa wallaci ta kafanan nushuza hunna annajizu shi ne daga kai mace ta kame kai to anan idan ƙila la kuma shizu idan aka ce ku tashi ku ɗago ka tashi daga wajen to ka tashi in shugaba ya ce wane ka tashi wane ya zauna to kar ka yi mutu na'am yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah madaukake kan daukaka wanda suka yi imani cikin ku sannan kuma wanda suke masana Allah yakan ɗaukaka su akan waɗanda suke wato masu imani wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa insha Allah walil hadisi baqiya walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh 那个老公。